واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين كتنا يا كيوانا منزو يا يند da mala'iku suka ce wa na Hakika Allah ya zaɓe ki saboda kin siffantu da kyawawan halaye, ya tsarkake ki daga tawaya, ya zaɓe ki akan matan talikai na zamaninki.